من علينا بشهر رمضان وفضلنا بليلة القدر وجعله خيرا من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وحج واعتمر نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن في تعاقب الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون واستغلوا هذه الفرصة أو فاستغلوا فرصة حياتهم وصحتهم وفراغهم في طاعة الله تعالى لأنهم على علم بأن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تحث على اغتنام الفرص في طاعة الله فمن ذلك قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ففي هذه الآيات يخص الله سبحانه وتعالى عباده إلى المصارعة إلى التوبة والعمل الصالح قبل حلول النقم حين يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل ومن ذلك قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ومن هذه ومن الأحاديث ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وعمر العامة وخويفة أحدكم وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ففي هذا الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم إلى المقمر ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو أكثر وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب والله أعلم ومن الحديث ومن الأحاديث التي تخص على المبادرة في الأعمال الصالحة ما أخرجه الإمام الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ رجلا فقال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك عباد الله إن مما يعتني به العاقل إن مما يعتني به العاقل اغتنام الفرص والأوقات الفاضلة والمواسم الخيرية للقيام بالأعمال الصالحة فنفها نحن الآن في شهر رمضان المبارك الذي هو مليء بأصباب المغفرة ونيل رضا الرحمن من صلاة وصيام وقيام وصدقة وبر وإنفاق وغير ذلك فاغتنموا هذه الفرص يا عباد الله فالمسلم سباق للخير لا يدع لحظة من لحظات حياته تمر دون فائدة والزمن له قيمة كبرى في حياة المسلم فالمغبون من غبن في صحته وفراغه كما قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أخرجه البخاري وغيره عباد الله لقد أدركنا صيام هذا هذه السنة في شدة وقت الصيف مما جعل بعض الناس يستقبلون شهر رمضان بتكاسل ودجر واستثقال لصيامه وهذا ليس بطبيعة المؤمن الذي ينقاد لأوامر الله تعالى فعلينا أن نستقبل هذا الشهر بالرضا والقبول والفرح والسرور وهو أمر اختاره الله سبحانه وتعالى لنا وكتبه علينا وعلى الذين من قبلنا فنحتفي بقدومه ونستشعر بمعانيه ونعرف فضائله وحينها لم نشعر بأي علم وتأب وأن وإن وإن شعرنا فكله لأجل إرضاء الله وابتغاء مرضاته يقول ابن القيم رحمه الله ليس في السفر إلى الرب تعب لما سافر موسى إلى الخدر وجد في طريقه مس الجوع والنصب فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فإنه سفر إلى مخلوق ولما واعده ربه ثلاثين ليلة وأتمها بعشر فلم يأكل فيها لم يجد مص الجوع ولا النصب فإنه سفر إلى ربه تعالى وهكذا صفر القلب وسيره إلى ربه لا يجد فيه من الشقاء والنصب ما يجد في صفره إلى بعض المخلوقين انتهى كلامه رحمه الله لذلك يا عباد الله فليكن شعارنا واستشعارنا في هذا الشهر المبارك هو نيل رضا الله تعالى والفوز بالعتق من النيران فرمضان يا عباد الله شهر الصبر والمصابره فإن لم تتعلم فإن لم تتعلم الصبر في رمضان فمتى تتعلم فالصبر بأنوائه كلها في صيام رمضان ففيه صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على على أقدار الله فالله سبحانه وتعالى قدر أن يكون صومنا لهذا الشهر المبارك في هذه السنة في شدة أيام الحرب فليس لنا إلا أن يزيدنا إيمانا وتسليما ومما يحون على الصائم صومه في نهر رمضان ذلك العلم والجوء والنصب الناشئ من أعمال الطاعات يصاب عليها صاحبه قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيء أجر المحسنين ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا حم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه فهذا من الحم والغم فكيف بالصبر على ما قدره الله من فريضة الصيام في شدة الحر فإنه أعظم أجرا لأن الصوم لله وهو يجزي به يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما ما يقصر الصواب على قدر المشقة والتعب لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب هذا في شرعنا الذي رفعت عنه الذي رفعت عنا فيه الآثار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه العسر فاتقوا الله عباد الله وصوموا شهركم وقوموا ليلكم واشكروا ربكم أن بلغكم هذا الشهر العظيم فتوبوا إليه وصلوه الرحمة والمغفرة والسلامة في الدين والدنيا فإنه سميع قريب مجيب الدعوات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwana musulmi a yau hudubanmu tana magana akan kwadaitarwa wajen amfani da dama wajen yin ayyuka na gari hakika ya ku yan uwana a cikin bibiyar dare da rana wannan yana bin wannan dare ya zo ya tafi rana ta fito a samu yini ya tafi a cikin wannan bibiyar akwai ayoyi masu yawa ga masu hankali waɗanda suka yi imani da Allah waɗanda suka tabbatar za su koma zuwa ga Ubangiji don haka suna yin amfani da wannan dama ta rayuwarsu da lafiyar da suke da ita da lokacin da suke da shi wajen bin Allah maɗaukakin sarki domin suna sana cewa a wannan rayuwa wuri ne na yin aiki babu hisabi a gobe ne ranar tashin alkiyama za a yi hisabi kuma a ranar babu damar aiki nasoci da dama sun zo a cikin alkur'ani mai girma da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam suna kwadaitarwa akan amfani da dama wajen bin Allah madaukakin sarki daga ciki akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki ku koma zuwa ga ubangijinku ku miƙa wuya zuwa gare shi tun gabanin azaba ta zo muku a lokacin da ba za ku samu taimako ba ku bi mafi kyawun abin da aka saukar muku daga ubangijinku ma'ana ku karanta alkur'ani ku yi aiki da shi tun gabanin azaba ta zo muku baktatan alhali ba ku sani ba ba ku yi aune ba a lokacin za a ji wata rai tana cewa nadama ta akan abin da na yi fakaci dangane da bin allah maɗaukakin sarki kuma na kasance a nan duniya mai yin izgili ko a ji tana cewa ina ma allah ya shiryar da ni da na zama cikin masu tsoron shi ko a ji wata rai tana cewa yayin da ta ga azaba ina ma za a mayar da ni in zama cikin mutane masu kyautatawa a lokacin sai a ce a'a lamari ya riga ya wuce ayoyi na sun zo maka ka karyata kai girman kai ka zama cikin waɗanda suke kafirai a cikin waɗannan ayoyi ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana kwaɗaitar da bayinsa zuwa ga tuba da yin aiki nagari tun gabanin awayi gari mutum ya samu kansa cikin azaba a lokacin da wanda ya yi laifi ya yi sakaci wajen tuba da komawa zuwa ga Allah zai yi burin ina ma a dawo da shi ya zama cikin mutanen kwarai masu biyayya da tashi ibada ga Allah maɗaukakin sarki wannan shi ne abin da waɗancan ayoyi suke gwadawa haka nan daga cikin irin waɗannan ayoyi akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki ku ciyar daga abin da muka azurta ku tun gabanin mutuwa ta zo wa ɗayanku ya dinga cewa ya ubangiji ina ma za ka jinkirta mun zuwa lokaci kaɗan in yi sadaka in zama cikin mutane na ƙwarai in gaskata da abin da manzan Allah ya zo da shi in zama cikin salihan bayi sai Allah ya ce Allah baya jinkirta wa wata rai idan ajalinta ya zo hakika Allah masani ne bai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa a wannan aya ma za mu ga umarni na Allah wajen amfani da dama ga wanda Allah ya bai wa arziki akan ya ciyar tun gabanin mutuwa ta zo masa wadda babu makawa dole ne sai ta riski dukkan wani mai rai to tun gabanin mutuwa ta zo maka ka ciyar daga abin da Allah ya baka Don idan mutum ya yi sakaci bai yi ba to idan mutuwa ta zo zai dinga burin ina ma a dawo da shi dan yi amfani da dukiyarsa wajen taimakawa Allah ko wajen taimakawa addinin Allah da bayan Allah haka nan daga cikin hadisai akwai hadisin da imamu muslim ya rawaito daga abin huraira ta Allah ya kara masa yarda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi gaggawa ku riga abu shida yin aiki ku yi gaggawar yin aiki ku riga ababe guda shida yin aiki ku riga zuwan dujal kar ku bari dujal ya zo ba tare da kun ayyuka na kwarai ba ku riga hayaki da zai fito daga cikin alamun tashin alkiyama a ga sama tana fitar da hayaki ku riga wannan dabba da za ta fito dab da tashin alkiyama tana wa mutane magana ku yi kokari ku yi aiki tun gabanin akai wannan zamani ku yi aiki tun gabanin rana ta bullo daga inda take faduwa dan lokaci ne da babu dama lokaci ne da dama ta riga ta kubce wanda bai yi ba Haka nan abu na biyar manzan Allah ce ku yi gaggawar yin aiki tun gabanin ku jibinci lamarin mutane tun gabanin ku zama jagorori shugabanni ku yi amfani da dama ku tsaya ku bauta wa Allah idan nauyi ya hau kanku sai ku ga abin ya gagara sannan abu na hudu manzon Allah yake cewa ko kuma kin gabanin mutuwa kimantacciyar ɗayan ku ta zo ta same shi ita ce mutuwa a cikin wannan hadisi za mu ga shi ma kwadaitarwa ne kan yin gaggawa wajen yin aikin alkhairi tun gabanin abubuwa shida su zo su riske mutum cikin waɗannan abubuwa guda shida sai ka riske ɗaya daga ciki in ma dai dujal ya kullo mutum yana raye ko a sama ta keke da hayaki yana raye ko dabba ta fito yana raye ko rana ta kullo ta inda take faduwa yana raye ko a dora masa nauyi ko kuma mutuwa ta riske shi a lokacin zai zama yana burin ina ma yayi ayyuka tun gabanin ɗaya daga cikin waɗannan abuwa ya zo ya riske mutum ya gaggawa ya ayyukan kwarai a wani hadisi da imam muslim ya sake rawaitowa daga abu huraira za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi gaggawar ayyuka ku riga fitintunu tun gabanin fitintunu su zo suna bin juna kamar yadda dare yake mai duhu haka fitintunu za su zo to gabanin su zo ku yi gaggawa ku yi aiki irin waɗannan fitinu in sun zo mutum zai wayi gari yana mumini amma kafin yamma ya zama kafiri ko ya kai safiya ya kai yamma yana mumini kafin safe ya zama kafiri saboda me ya bi udinahu bi aradin min ad-dunya zai sai da addinin shi da wani abu kaɗan na duniya saboda tsabar fitina da irin halin da ake ciki ya gwammace ya bada addinin ya karɓi duniya mutum gabanin irin waɗannan fitintunu su da za su hana ka yin aiki manzo Allah ya ce ka yi gaggawa cikin wannan hadisi akwai kwaɗaitarwa zuwa ga yin ayyuka na kwarai gabanin a gazayi gabanin a shagalta da fitintunun da suke damun mutane yanzu muna ganin waɗanda Allah ya jarraba da kisa da kora da ƙonewa suka baro garuruwansu muna ganin yanzu irin halin da suke ciki na ban tausayi gashi mutum yana da hali da dama amma yanzu ya shiga wani yanayi da an koro shi da garinsu ya yi gudun hijira sai kaga da kyar yake iya ibada da kyar azumin yake iya yiwuwa da kyar yake iya yin sallah ba nutsuwa ba kwanciyar hankali to irin waɗannan fitintunu tun gabanin su afka wa mutum to mutum ya yi gaggawa ya yi ayyuka na kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya sibata wannan fitina ta yadda za a wayi gari mutum ma yana kafirci ya wayi gari mumini kafin yamma ya kai kafiri ko kuma ya kai yamma muna mumini kafin safi ya zama kafiri saboda me saboda tsananin waɗannan fitintunu to manzo Allah ce mu yi kokari mu ribaci dama mai ayyuka tun gabanin irin waɗannan fitintunu su zo haka nan a wani hadisi da Imam al-Hakim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ribaci abubuwa biyar gabanin biyar ka ribaci samartaka ka gabanin tsubanka tun kana da kwari da karfi ka tsaya ka bi Allah madaukakin sarki tun gabanin ka zo ka tsuba ba ka iya yi yanzu ana yin tarawihi ka yi ana yin kiyamun laili ka yi ana yin azumi ka yi kila in Allah ya tsawaita rayuwarka za a kai lokacin da kila kana so kai ba za ka iya yi ba haka nan ka amfani da lafiyarka gabanin rashin lafiyar ka. kana da lafiya ka tsaya ka bi Allah gabanin rashin lafiya zo ya same ka da ko kana sha'awar ka bi Allah din baka iya yi saboda babu lafiya sannan kai amfani da wadatar ka tun gabanin rashi ya same ka kai amfani da damar ka tun gabanin shagala ta same ka kai amfani da rayuwar ka tun gabanin mutuwa ta same ka ya ku yan uwana hakika mai hankali shine wanda yake amfani da dama da lokuta masu balala da lokuta na alkhairi dan yin ayyuka na gari a cikin waɗannan lokuta din ga a cikin watan ramadan mai albarka a yau muna in mun kai wannan azumi mun kai azumi na biyar a cikin wannan wata mai albarka wanda yake cike da sababban samun gafara tun daga yin azumi din da yin sallar dare da ciyarwa da abubuwa da dama abinda mutum zai yi samu lada da yarda daga wajen Allah madaukakin sarki wata ne da yake cike da waɗannan abubuwa to mu kokari mai amfani da wannan dama mai gaggawa zuwa ga aikin alkhairi domin haka musulmi yake musulmi baya barin wata dama a rayuwarsa da take zai iya aikin alkhairi ya bata ta ba tare da fa'ida ba zamani yana da kima lokaci yana da kima a rayuwar musulmi babu wanda yake yayi asara irin wanda yayi asara a lokacin da yana lafiya kuma yana da dama manzo Allah yana cewa ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane sukan yi asara a cikin su sukan yi nadama a cikin su daga baya shine lafiya da samun dama kamar da imam al-bukhari da wani suka rawaito wannan hadisi ya ku yan uwana masu girma hakika azumin wannan shekara ya riske mu a cikin tsananin zafi dama kuma an sani cewa lokuta sukan cancanza shekarun baya can ana yin azumi a irin wannan yanayi din da haka wannan sai ya zamana ya riske mu a cikin wannan lokaci na tsananin zafi sai hakan ya sanya wasu mutane wasu daga cikin mutane sun fuskanci watan ramadan sun tarbe shi da kasala da nuna damuwa wani ma yana faɗa da bakinsa za ka ji wasu suna cewa ina ma dai da yadda zan yi in bar azumin nan ina ma da yadda zan yi zama bana azumi ko wata hanya da zan guje wa yin azumi kai yanzu akwai sai ka ji suna faɗan maganganu waɗanda bai dace a ce mutum musulmi ya faɗa ba ba ɗabi'ar mumini ba ce mai miƙa wuya ga al'amuran Allah Abin da ya kamata mu fuskanci wannan wata da yarda da karba da yanayin da muka samu kanmu a ciki da farin ciki lamari ne da Allah ya zaba mana ya kuma wajabta mana shi kamar yadda ya wajabta waɗanda suke gabaninmu da haka sai mu murna da zuwan wannan wata mu ji abubuwan da watan yake dauke da suna alkhairi ka duba yadda ake karanta alkur'ani ka duba yadda ake yin sadaka ka duba yadda mutane suke kokari wajen ayyuka nagari. gari ka kalli waɗannan ma'anoni sai ka ji ka ƙara son wannan wata mai albarka in ba a ramadan ba ba inda in ka kama gidan rediyo in ka koma nan tafsiri in ka koma can tafsiri da inda ka kama ana cewa Allah ya ce manzan Allah ya ce da wannan kaɗai za mu iya samun rahmar ubangiji da wannan kaɗai za mu iya samun yarda a gurin ubangiji kila in ba ramadan ba ne, sai ka kama gidan rediyo hudu biyar ana kiɗa ana wake-wake amma da ramadan ɗin kowanne yana komawa ya zama ana sa Allah ya ce manzan Allah ya ce to irin waɗannan abuwa za ka kalla a cikin watan ramadan a ramadan ake yawaita sadaka a ramadan ake yawaita sallah a ramadan ake yin tafsirai a ramadan ake ayyuka na gari ka kalli waɗannan ma'anoni sai ka ƙara ƙaunar wannan wata idan kai wannan sai ka ga gajiyar da zafin da ake ji da komai sai ga ka gan shi kaɗan sai zama kuma ka dinga jin cewa ai wannan zafi da nake ɗauka da wannan gumi da nake ɗauka da wannan ishirwa da nake ɗauka ina fahi ne don neman yarda Allah kuma yarda Allah ta cancanta a yi mata duk wani abu mai girma don a same ta ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi da rahma yana cewa tafiya idan zuwa ga ubangiji ne babu wahala a cikinta ma'ana in ka kama turba kana tafiya in zuwa ga Allah ne to babu wahala a cikinta yace ka duba annabi Musa yayi tafiya guda biyu akwai tafiyar da ya zuwa neman ilimi wanda Allah ya ce ya tafi akwai wani bawa da Allah ya bashi ilimi ya je ya ilimi a gurin shi yayi tafiya Allah ya ba mu labarin wannan tafiya cikin suratul kahf lokacin da annabi Musa yana tafiya tunda zai je gurin wani bawa ne daga cikin bayin Allah da ya wuce gurin da ya kamata ya je gurin da ya kamata ya tsaya ya wuce gurin sai ya fara jin yunwa sai ya fara jin gajiya malamai suka ce gabanin ya isa inda ya kamata ya je baya jin wannan gajiyar da wannan yunwa da wannan damuwar to amma da ya wuce sai ya fara ji domin yanzu ya shiga wani babi daban ce atina qada'ana laqad laqina min samarina hadha nasaba kai kawo mana abinci wahala ta same mu a wannan tafiya wannan tafiya ce zuwa ga bawa daga cikin bayin Allah amma in ka karanta alkur'ani tafiyarsa ta biyu zuwa ga inda zai haɗu da ubangiji zuwa ga inda Allah ya mai alkawari ya je su haɗu da ubangiji da ya tafi bai jin yunwa bai ji gajiya ba ba inda Allah ya ba mu labarin cewa ya ji gajiya bal ma da ya ji aka ce me ya kaka da gaggawa ya ce wa ajiltu ilayka rabbi litarda ya ubangiji na zo da wuri dan ka sami ka ya Allah saboda tafiya ce zuwa ga Allah sai yake cewa to haka nan tafiyar zuciya in zuciya ga tana tafiya ne zuwa ga Allah to ba za ka ji wahala da komai ba amma in tana tafiya zuwa ga wani abin halitta za ka iya jin wahala da damuwa to mu mai da zukatanmu yanzu muna tafiya ne zuwa ga samun yarda Allah zuwa ga neman dacewa a gurin Allah to sai ya zama duk wata wahalar da za ga mai ta wahala ce mai sauki da ka yaku bayan Allah ya zama abin da muke ji a cikin wannan wata a wannan lokaci shine neman yarda Allah madaukakin sarki da samun kubuta daga wuta ya yan uwa watan Ramadan wata ne mai koyar da hakuri da jajircewa in mutum bai koyi hakuri a cikin ramadan ba to babu inda zai koya wata ne da ya haɗa duk nau'ikan hakuri a cikin ramadan akwai hakuri a wajen bin allah ta yadda za ka bar abincinka da abin shanka da sha'awarka da komai naka don neman yarda allah hakuri wajen bin allah nau'i ne na hakuri a cikin ramadan akwai hakuri wajen barin saban allah za ka bar saba wa allah don neman yarda allah a cikin ramadan akwai hakuri kan abin da allah ya kaddara kamar irin yanayin da muke ciki ga zafi ga ma'ana kaza ga rashin abin hannu ga kaza amma mutum zai haƙuri ya bi Allah maɗaukacin sarki akan wannan abin da Allah ya kaddara da wannan yanayi da aka samu kai a ciki da ka ba abin da yake kan mu illa mu miƙa wuya daga cikin abin da zai sauwake maka azumi ya kai dan uwa ka sani wannan wahala da wannan raɗaɗi da wannan gishirwa da wannan rashi da kake tare da kai idan duk kayi dan Allah Allah zai baka lada Allah yana gaya mana muminai suna tare da manzan Allah ba sa barin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zafi ko rana ko da da bana Allah ce zalika bi annahum la yusibuhum zama'u domin ishirwa ba za ta same su ba in suna tare da manzan Allah wala nasabun ko wahala wala makhmasatun ko yunwa fi sabilillah akan tabarkin Allah wala yata'una mawdi'an yaghizul kuffar ba za su taka wani guri ba da za su bakanta wa kafirai wajen zuwa jihadi su shiga wani guri ko kwari wala yanaluna min aduwin nailan ba za su samu wani abokin gaba ta hanyar samun shi da na shi da ji masa ciwo ba da ma'ana gamawa da shi duk waɗannan ayyuka ba za su yi ba illa kutiba lahum bihi amalin salih ce sai an rubuta musu lada akai kaga saboda mai abuwa ne da ake yi dan Allah hakika Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani mumini da wahala za ta same shi ko damuwa ko wani kunci ko wani abu na wahala kai har kayar da za ta soki mutum mumini face sai an kankare masa zunubansa wannan ba haka kurin a rayuwa to ina ga damuwar da za ta same ka saboda azumi ina ga zafin da zai same ka saboda azumi ina ga ma'ana rashin da ya same ka kuma kana yin azumi babu shakka zai zama kana da lada mai yawa shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana cewa sau da dama Allah yakan yawaita lada a gwargwadon wahala da mutum ya sha yace ba wai dan wahalar da ma'ana tsananin shine abin da shari'a take so ba shari'a ba ta son wahala da tsanani ga bayi amma in bawa waye aikin da shari'a ta ce ayi sai game da wahala da tsanani a ciki a dalilin wannan aikin kamar yanzu yadda muke yin watan Ramadan muke yin wannan azumi a kokarin yin azumi za ga akwai zafi akwai rana akwai meye kaga wani abu ne daidai zo ba shari'a ta ce mai azumi bane dan mu azabtu ko mai azumi dan mu wahala a'a wata wahala ce ta zo ta riski aikin ko kuma aikin da yake lazimtar wahala wana aiki ne da yake yana tare da wahala to idan mutum yayi irin wannan sai Allah ya yawaita masa ladan shi sai Allah ya ba shi lada mai yawa da haka mu kiyaye mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu gode wa Allah a duk yanayin da muka samu kai ba laifi bane dan ka ce akwai zafi ba laifi bane dan ka ce akwai rana abin da yake laifi shine ka nuna gazawa da korafi dan me zai azumi a wannan lokacin shine abin da ba daidai ba Da haka mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah mu yi azumi a cikin wannan wata mai albarka mu yi tsayuwar dare gwargwadon yadda za mu iya mu gode wa Allah da ya kama wannan wata mai girma mu tuba zuwa gare shi mu roƙi Allah rahma da gafara mu roƙi Allah zama lafiya da aminci a cikin addinin mu da rayuwar mu ta duniya gaba ɗaya, Allah yana ji kuma yana gani kuma yana amsa addu'ar waɗanda suka roƙe shi ubangiji Allah ya mana albarka ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya raba mu da abin da baya so ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da zuwabinka madaukaka ka bamu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi ya Allah ka yaye mana musiba da bala'i da kunci da tashin hankali ya Allah ka bamu kwanciyar hankali da ni'ima da arziki da yalwa da albarka ya Allah ka ji kan magabatan mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ka yabe musu su ka gafarta musu ko kuma Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sanya muna cikin bayan da za a yanta a cikin wannan wata mai albarka mu yantu daga wuta a zama cikin yan aljanna ya ubangiji ka yabe mana kurakuranmu ya ku yan uwa mai salati ga 'yan halitta manzan Allah manzan rahma Allah ya umarce mu da yi wa manzansa salati manzo Allah yana cewa wanda yi mun salati dai Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa qumu ila salatikum yarhamukumullah